والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه وجعلناها وابنها ايه للعالمين يا وانا منزو ka بتك اسرنا مريم عليها سلام ودتك salam wadda لك sai Allah maɗaukakin sarki ya aika mata da mala'ika Jibrilu, ya mata busa sai ta samu cikin annabi Isa, kuma ita da ɗanta annabi Isa sun kasance alamu ne ga mutane game da ikon Allah da kuma cewa babu wani abin da zai gagare shi ta yadda ya halicce shi ba tare da uba ba.